This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19 tara 49 60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 31 ga watan disamba da fatan an wayi gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahaba ba mu kanun labarai a ƙasar iraki sojojin ƙasar suna fuskantar turjiya mai tsanani a birnin ramadi bayan da suka kwace birnin daga hannun mayakan sa kan isis an soke bikin shigar sabuwar shekara da aka saba yi duk shekara a birnin belgium bisa barazanar ta'addanci amurka tana shirin garkama iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na kera makamai masu linzami to labaran kenan bayan labaran duniya za ku cewa uwar gidan gwamnan jihar borno ta ziyarci waɗanda ke kwance asibiti sakamakon harin boko haram duk local government wajen guda ashirin da wannan abun ya shafa za mu tallafa musu sai kuma har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da tattaunawan kai tsaye da shugaba muhammadu buhari ya yi da kafofin yada labarai wannan abu ne mai kyau yana da kyau 'yan ƙasa su fahimta ina gwamnatin shi ta dosa mutane za su samu natsuwa a cikin yadda yake mulki kana za mu kawo muku shirin rigakafi na jummai ali amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a iraki sojojin kasar da suke kokarin kakkabe birnin ramadi bayan da suka kwaci birnin daga hannun kungiyar isis suna fuskantar turjiya fiye da abin da suka zata da farko jaman sojin amurka da suke amsa tambayar yawan mayakan sa kan isis da suka saura sun ci basu da yawa amma jiya laraba suka ce dakarun iraki suna fuskantar turjiya nan da can alamun cewa da sauran rina a kaba har yanzu suna can in ji wani jami'in amurka wadda ya yi magana da muryar amurka kan sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba suna faɗaɗa dabarunsu na samun ƙarin lokaci da kuma ƙarin ƙasa in ji shi wato jami'an bai ba da adadin mayakan sa kai na isis da har yanzu suke birnin na ramadi ba amma ana jin sun fi ɗaruruwa da ada ake ji su an bari a baya domin su kare birnin kuma sai ta yi adadin ya ƙaru lokacin da matakan kakkaɓe birnin ya kai ga wasu sassan wannan birnin. a halin da ake ci kuma kurdawa daga siriya suna sun samu wata sabuwar dama ta amfani da kafofin yada labarai wajen yaƙi da ƙungiyar ta isis an kafa sabbin gidajen rediyo a ƙasar wasu masu zaman kansu wasu masu ra'ayin siyasa amma duka sun dukufa wajen yaƙi da ta'addanci da kuma farfagandar da ƙungiyar isis ta ke yi a belgium magajin garin brussels babban birnin ƙasan ya soke bikin shekara-shekara na shigar sabuwar shekara na bana saboda an sami rahotanni kan barazana ta'addanci magajin garin yavan mayev wanda ya yi magana da kafin yada labaran kasar ya ce cibiyar da take nazarin bala'o'i ta ce da wuya a tantance dubun dubatan mutanen da za su hallara a dandalin bukuwan shiga sabuwar shekarar a farkon makon 'yan sandan kasar suka kama mutane biyu kan zargin suna shirya makarkashiyar harin ta'addanci kan abin da jami'an tsaro suka kira cibiyoyi na tarihi ko masu muhimmanci masu gabatar da kara a gaban kotu sun kira barazanar zaman a mai tsanani hudu daga cikin maharin da suka kai farmaki a birnin paris cikin watan nuwamba 'yan kasar belgium ne a halin da ake ciki kuma babban 'yan sanda ne wasu dauke da dogayen bindigogi da na'urorin gano makamai masu guba da ire iren su da karnuka masu iya gano abubuwa suna daga cikin gungun jami'an tsaron da za su samar da tsaro a dandalin times da ke birnin new york a bikin shigar sabuwar shekara da za a yi a can anjuma da daren Amurka tana shirin garkama wa Iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na kera makamai masu linzami kamar yadda wasu kafofin yada labarai na Amurka suka bayyana jiya Laraba. jaridar wall street ta faɗa jiya laraba cewa kimanin kamfanoni goma sha biyu da ɗaiɗaikun mutane daga ƙasashen iran da hong kong da haɗaɗɗiyar daular laraba ne takunkumin za su shafa saboda zargin sun taimaka iran wajen haɓaka eh, shirin wato ƙera makaman masu linzami amurka ta ce iran ta yi gwajin makami mai linzami a watannin oktoba da nuwamba ta kara da cewa gwajin na watan oktoba ya kauce wa kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya haramta a ƙasar ƙera makamai masu linzami wasu ƙwararru a nan amurka sun ce babu wani dalilin da zai sa iran ta kera waɗannan makamai in ban da amfani da su wajen girka makaman nukiliya a kansu sai da iran ta ce aza mata takunkumi zai saba yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya biyar a farkon shekarar nan amurka ta musanta wannan ikirari hakanan a jiya laraba amurka ta zargi iran da ganganci da takala lokacin da ta yi gwajin wani makami mai linzami wanda ya zo kusa da wani jirgin ruwan yaƙi na amurka mai dakon jiragen sama wanda yake shawagi a ruwayen ƙasa da ƙasa a mashigin ruwa da ake kira homos. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka tana kira ga kasan habasha wato ethiopia da ta saki dukkan 'yan jaridun da kasar ta tsare kuma ta daina amfani da dokar yaƙi da ta'addanci wajen hana musu masu kallamirin gwamnatin magana kakakin majalisar tsaro na amurka ned price ya faɗa jiya laraba cewa amurka ta damu ainun kan kame-kamen da ƙasar take yi wa 'yan jarida a baya-bayan nan a ethiopia mr price ya kira ga gwamnatin ethiopia da ta saki dukkan 'yan jaridun da sauran mutanen kasar da ta rufe saboda kawai sun bayyana albarkacin bakin su a cikin watan oktoba hukumomin amurka da ke washington ta bayyana farin cikin ganin gwamnatin kasar ta saki wasu 'yan jarida amma a jiya laraba fadar white house ta gargaɗi habasha ta guji kama 'yan jarida ko masu sukan lamirin ta jiya laraba mahukunta nan amurka suka gabatar da duhuma kan fitaccen dan wasan kwaikwayo da barkwancin nan bill cosby kan zargin ya yi wa wata mace fyaɗe a shekara ta 2004 bayan da ya saka mata kwayoyi da suke bugarwa a cikin barasa dan shekaru 78 da haihuwa cosby wadda yake tafiya da sanda ya je kotun da ke philadelphia tare da taimakon lauyoyinsa waɗanda suka dafa masa ana zargin cosby da mummunar laifi da zai kai shi ga ɗaurin shekaru goma idan aka same shi da laifi da tarar dala dubu ashirin da biyar bai dai amsa laifi ba duk da haka cosby da lauyoyinsa sun jima suna musanta wannan zargi an ba da belin cosby ne kan kudi dala miliyan ɗaya kuma bai ce wa 'yan jarida uffan ba yayin da yake shiga ko kuma lokacin da ke barin kotu ma mata fiye da hamsin ne suke zargin bill cosby tun lokacin da ya fara wasannin kwaikwayo a wajajen 1960 da laifin fyaɗe a halin da ake ci kuma ambaliyar ruwa na basafan ba a nan amurka a daidai wannan lokaci sun halaka akalla mutane ashirin da kuma barazana kan kunyoyi da aka jibge a gabar kogi a wurare daban-daban fiye da ashirin a jihohin missouri da illinois da ke tsakiya maso yammacin amurka waɗanda suke fuskantar matsanancin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya 'yan kwanakin nan jiya laraba jamhuriyar afirka ta tsakiya 'yan kasar sun je rumfunan zaɓe domin kaɗa kuri'an zaɓen kasar da aka sha jinkirtawa wanda mutane da dama suke fatan zai kawo ƙarshen tarzoman da aka yi shekaru uku ana fama da ita a ƙasar an ga dogayen layuka a bangui babban birnin ƙasar ko da shike akwai rahotanni ba a buɗe wasu rumfunan zaɓe a kan lokaci ba duk da haka babu rahotanni an yi aron gama ko maguɗi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Borno inda uwar gidan gwamnan jihar na na kashin Shattima ta kai ziyara ga waɗanda ke kwance a asibiti sakamakon harin Boko Haram. Gari Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kwamitin da uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha muhammadu buhari ta kafa karkashin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar borno hajiya na kashi shatima na tallafa waɗanda rigingimin boko haram ya daidaita sun ziyarci asibitin ƙwararru da ke cikin garin maiduguri da suka mika tallafi ga waɗanda waɗannan rigingimu ya shafa wanda kuma yanzu hakan ke jinya wannan asibitoci da ma wasu asibitoci da ke faɗin jihar wannan kwamiti dai mai mutum goma sha ɗaya ya soma ne ga mika wannan tallafi ga waɗannan mutane da suka haɗa da mata da maza da ma ƙananan yara da ke kwance a asibitoci da daban-daban inda suka mika wannan tallafi ga babban daraktan asibitin kwararru da ke maiduguri wato dr laraba bello hajiya fanta baba shehuje ita ce kwamishinar ma'aikatar mata na jihar borno wadda kuma ta wakilci shugaban kwamitin wato uwar gidan gwamnan jihar borno hajiya na na kashin shettima ta ce wannan kwamiti ya mu aiki kenan kuma su ci gaba da tallafa waɗannan mutane da irin waɗannan iftila'i ya shafa wannan kayan da za a dinga kawo wannan za mu rarraba ma mutane ne duk local government wajen guda ashirin da wannan abun ya shafa za mu tallafa musu kuma kam kam da muka da shi a cikin Maiduguri da jere guda 23 nan za mu tallafa musu mutanen nan sun fara tafiya wajen su kamar yadda president ya ce za komar da su za a gida musu gidaje su su koma suna koma mu kuma muna bi su da kaya duk inda suka je za mu bi su da kaya kaya ba ɗaya ba akwai kayan abinci akwai su sabulu akwai sun gadaje akwai su bedsheets akwai su takalma da haddasa zanen gado to wannan matan president ita ta dauki nauyin wannan abin tallafa ma mutanen borno wanda abin wannan abin ya shafa to da ta zo ta yi wannan kwamiti din kuma shine wannan abin kuma ya faru shekaran jiya shine to muka ce zama bai same mu ba bari mu tashi mu zo duba su mu duba su, to yanzu mun zo specialist hospital in mun tashi yanzu za mu wuce kuma teaching hospital da kuma umaru shehu to mun mun ga inda suke alhamdulillah ma'aikatan hospital din suna kula da mutane yanda ya kamata. To kowane hali waɗanda irin waɗannan rigimu ya shafa suka faɗa kuma ya suke ji game da wannan tallafi da suka samu. Da wanzana, mun gode Allah ya saka mata. Mm, kamar sauran mutane me ya same ka ne muna masa barka wannan ce tun lokacin ne da bane ta tashi ka gani har nuna ana mm. kai magani ana kai magani a lokacin ma da da an kai an ce bara iya mun mm. na ka komo sannan sai muka da nan ku ne wanda wata ta shiga gidanku da bom eh shine ta shiga da shi ne wai tana an kore to ya jidda shine ta ce za ta yi sallah muka ce ta shiga ta alwala da ɗanyanta sun sha sun yi sallah shikenan sai mu ba mu sani ba mutanen anguwa duk sun fita suna jin bombon a dariwa sun taru a gidanmu gaba ɗayansu gidan bulama kenan a gidan bulama hmm. shikenan sai ita kuma mutane ba su sani ba ba sa kallo sai ta wurga ba kansu wa na gaji a jikin kuma sannu ba lafiya kalau me sunan ki Sune sai Aisha. Aisha? Ina ne wannan abin ya same ki? Dari holo. Hmm. Aisha Umar. Yanzu kamar da ina ina kika ji ciwo? Firin fitari holo. Hmm. yanzu me zaki ce matan gamna ko kuma matan shugaban kasa ta kawo muku taimako me zaki ce? To wasu mutane da rigingimin boko haram ya shafa kenan wanda halin yanzu ke jinya asibitoci daban-daban sakamakon irin waɗannan rigingimu da kuma ya raba wasu da 'yan uwansu da dama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allah ya sauka, Allah ya kyauta. Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da ganawar da shugaba Muhammadu Buhari da kafofin yada labarai kai tsaye. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Zantawar farko kai tsaye da shugaba Buhari ya da kafafen labarin Najeriya na samun matanin goyon bayan nuna gamsuwa da amsoshin da ya bayar kan lamurin tsaro, tattalin arziki, aron gamar 'yan shi'a da sojoji da batun masu son bangarewa don kafa kasar Biafra. shugaban dai ya dabarun kaucewa amsa wasu tambayoyin kai tsaye inda ya fi mai da hankali ne da cewa matakan gwamnatinsa a farfado da komaɗar tattalin arziki ne a yayin da darajar gangar mai ke faduwa a kasuwar duniya ga masanin tattalin arziki hashimu muhammad na ganin bangaren hana mu'amala da dala bai samu gamsasshiyar amsa daga shugaban ba abin da ya nuna bai san ma abin da yake faruwa ba ya ce sai ya zauna da gwamnan babban bankin kasan wannan matsala ne babba har da ya nuna ma cewa wani ya nuna a zai cire ma kuɗi dala account ɗin shi an hana shi ya cire duk ya nuna bai kamar bai san ana a wannan abin da ya faru ba a ƙasa to wannan babban kuskure ne wanda lallai buhari zai yi wanda in har hakan da gaske yake nufi bai san me ake a wannan bangaren ba shi kuma ɗan kasuwar canji a abuja jibrin zakari na ganin matakan gwamnatin buharin za su rusa harkokin kasuwarcin canji ne menene alfanun maharkar. canjin ko kuma me za a yi a gyara harkar canji ko kuma a gyara tattalin arziki wanda yake tunanin cewar wanda suke wannan harka suna da hannu wajen samun taɓarɓarewa tattalin arziki wannan ba haka yake ba babu abin da ya shafi mutanen da suke harkar canji da abin da ya shafi tattalin arzikin najeriya tattalin arzikin najeriya ya sa kwarkwace ne daga ma'aikatan najeriya musamman ma manya-manyan ma'aikata da suke ofisoshi daga kan gamno sanatoci da sauransu daga nan aka samu rushewa tattalin arzikin najeriya mai harkar canji yana da dalilan harkar canjinsa kuma bai shafi wani tattalin arziki ne wanda har gwamnati za ta ce ya yi mata barna ba wannan babu wani alamar gyara akan wannan ba kuma zai amfani mutanen najeriya ba lauya mai zaman kansa a abuja umar zaga ya nuna gamsuwa ga dukkan amsoshi da nuna da tuni ma shugaban ya jagoranci irin wannan zaman wannan abu ne mai kyau yana da kyau 'yan ƙasa su fahimta ina gwamnatin shi ta dosa mutane za su samu natsuwa a cikin yadda yake mulki babban al'amari shine wannan shine karo na farko da ƙuri'u suka yi aiki so kaga idan kaga mutane suna da matsuwa suna damuwa don me ba a yi wani abu ba saboda suna da yaƙini cewa su suka zaɓe shi kuma suna tsammanin cewa zai gyara abubuwan da suka tafi ba daidai ba a baya shugaban dai ya nuna takaicin yadda 'yan ta'adda ke ɗaura bama-bamai jikin 'yan yara da kan kawo asarar rayuka bayan cin lagwan 'yan boko haram hakan nan shugaban ya yi watsi da batun nuna wariya ga 'yan kabilar ibo inda ya lissafa mukamai da dama kama daga gwamnan babban bankin najeriya karamin ministan fetur zuwa ministan kwadago da ya ce duk 'yan kabilar ibo ne madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya yayin da 'yan najeriya mazauna kasashen waje ke kukan rashin samun lambar tantance ajiyarsu na banki wato bbn kwaron kuma sai gashi yanzu an hana su amfani da katin cire kuɗi a bankuna wato atm wannan ya sa wasu ke korafi game da wannan batu ga dai kaɗan daga cikin waɗanda suka bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan lamari to gaskiya dai mu ji daɗin wannan al'amari ba amma inda muka fahimta gwamnati ta ce za yi ne don a gyara abin da muke so mu sani shine zuwa wani dan karamin lokaci ne ko kuwa wannan canjin da aka yi dindindin ne da eh, in harko na dindindin ne gaskiya zai ba mu matsala matuƙa sosai saboda wani lokaci kana dan ka da kake samu daga gida da kuma matafiya abokananmu da suke zuwa ba inda za su yi amfani da katin su na ɗaukan kuɗi yanzu haka yana da bako daga najeriya yana cikin wani hali inda zai biya kuɗin hotel din shi ya kasa saboda an ce a daina tafiya da kuɗi a rika ɗaukan kati kawai so abin da ya sa mutane da yawa a cikin halin kakanuka yi muna ɗaya daga ciki da kuma ɗalibai da kuma matafiya da suke najeriya so ina ganin ya kamata gwamnati ta duba ta san cewa ko da za a yi gyara bai kamata a yi kan mai uwa da wabi ba a duba a ga waye abin suka cancanta cewa a tsamagiyar ɗan taɓe su ba kowa da kowa ba inda aka ce duka zai kai ga kowa to dole ne za a samu jin jiki domin kiran da muke ma gwamnati kenan a sake duba wani al'amari a san ta da za a gyara akwai wani 'yan kasuwa da suke harkokinsu mu ma da muke dan samu muna samun kuɗi daga abokan arziki daga gida mai wasu harkoki duk ba sa yiwa yanzu. hakan ya shahe ka kenan kwarai da gaske ya shahe eh rayuwar zaman ka nan ni a matsayina da nake zaune a nan gaskiya al'amari shine bai shafe ni ainin ba saboda ni nan nake aiki nan kuma ake bani albashi na amma dai muna ganin ɗalibai wanda iyayensu ke turo musu kuɗi da kuma abokananmu da abokan arziki da suke zuwa ta wani harkar karatu ko kuma wani dan kwas na sati ɗaya sati biyu a nan amurka suna samun sun shiga wani hali sosai na mataka nikayi saboda kuɗin hotel baka iya biya da katinka kuma ba za ka iya dauko kuɗi ka fito da shi daga najeriya wani a zo a gani sannan kuma kuɗin makaranta ko kuɗin kwas ɗin ma online ba za ka iya biya ba so muna ganin cewa ah, abin ya shafi harkokin abokanai da kuma 'yan uwanmu da suke makaranta ko suke wani dan karamin suka zo na wani wucin gadi suka fito waje suna ta kira mu suna mana korafi suna kuka da zafin abin da al'amarin ya shafa. Eh gaskiya ta daidai abin ya min daɗi ba kwata-kwata gashi dai suna da su a gyara kasan kasan ta gyara su amma abin gaskiya ya affect mu sosai sosai domin duk wani harkar business din da muke yanzu ya riga ya tsaya ba yadda za mu yi ya aiko da kuɗi ko kuma mu cire kuɗi a nan so abin nan gaskiya abin ya ɗan zai takura mana daman abin ya ɗan fara takura mana tun lokacin da aka tsayar da aiko da kuɗi to kuma shi kuma yanzu kuma an hana an hana cire kuɗi a nan ko kuma sayayya to yanzu ba mu san yana za mu da account ɗin mu da yake Najeriya ba da kuɗin mu da suke da suke a nan najeriya saboda haka gaskiya abin yana yana abin nan yana zai takura mana sosai kam Allah ya kyauta har yanzu ana tare da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe 12 da minti 19 na dare shirinmu na gaba shine domin iyali ba shirin rigakafi ba kamar yadda muka faɗa tun farko ga shirin namu ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ƙungiyar fafatukar ganin an ceto 'yan matan sakandaren da taken Bring Back Our Girls ta kawo ministan shari'a gaisuwar Chapa inda ta nemi sanin inda aka kwana game da batun ceto 'yan matan sakandaren Chibok da gwamnati ta alkawalta a yayin yakin neman zaɓe. Yanzu haka dai 'yan matan sun shafa kwanaki 625 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke sallama da shekara ta da goma sha biyar. shirin domin iyali na begen ba za a yi nisa ba a shekara da ke kamawa gobe. Haƙa za ta cimma ruwa a yunkurin ceto 'yan matan Chibok. Kafin nan bari mu cika shekara da bayyana inda aka kwana a batun bata kananan yara a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo da ke jihar Kano. Inda a ƙarshe dai gwamnatin jihar ta yi bayani kan rahoton binciken da aka gabatar mata. Sai dai bata bayyana abin da rahoton ya kunsa ba, banda haka kuma sai ka ce har yanzu tana ƙasa tana dabo. Ga bayanin kwamishinan yada labarai na jihar Kano Comrade Mohammed Garba kan wannan batu. Rahoton kwamitin ya nuna cewa akwai alamar cewa wannan zargin da ake ya faru a wannan makaranta kuma an daɗe ana wannan abu a makarantar nan saboda haka shi sa ma suka ba da shawara cewa bai kamata a buɗe makarantar na a yanzu ba tunda har suka ba da shawara cewa wannan makaranta a ci gaba da rufe ta to kaga akwai alamar cewa hakika wannan abu ya faru a wannan makaranta kuma abin da ya sa wato ba a fito kiri-kiri an ce an kama wannan makaranta da wannan zargi ba akwai kwamiti kamar yadda aka sani na hukumomin tsaro sun kafa kwamiti na musamman domin su bincike wannan abu saboda haka majalisar zartarwa ta ga ya dace cewa kafin ma a fito a ce hakika ga abin da ya faru ya kamata a saurari wato rahoton wannan kwamitin tsaro da ake da su na jihar kano wanda akwai 'yan sanda akwai wato 'yan sanda masu farin kaya da sauransu idan har suka fito da rahotonsu to kaga za a gwada shi da shi kansa wannan rahoto sannan gwamnati za ta ɗan matsayin da za ta ɗauka akan wannan zargi da ake. Comrade Muhammad Garba ya ce gwamnati ta kuma duba makomar ɗalibai 'yan aji shida na wannan makaranta ta san Gwarzo da suke kammala karatun sakandare a bana. Saboda ai adalci akwai yara da suke mataki na aji uku a babban sakandare wanda nan da wata biyu zuwa wata uku za su jarabawa neko za su jarabawa jam wanda zai ba su dama su shiga jami'a saboda haka majalisar ta tattauna kuma ta ga cewa kamar yadda kwamitin ya ba da shawara ya kamata a amince a tura su a makarantu masu zaman kansu wato su saba'in da biyar saboda haka aka amince kuma jimlar kuɗin da gwamnati za ta kashe har ya kai miliyan arba'in da dubu ɗari uku da ashirin. sai dai ga alama matakan da gwamnatin ta ɗauka dangane da wannan batu ba su gamsar da jama'a ba inda har ma ga gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a kano suka bukaci gwamnatin ta sauya tunani malam yakubu musa guda cikin mutanen da suka ba da bahasi a gaban wancan kwamiti na farfesa abubakar mustapha na da makamancin wannan ra'ayi. Ta wannan rahoto daidai ne da abin nan da bahaushe ke cewa nama ya da horomo ɗanyi. Babu yadda za a yi ka zo ka ɗibi kuɗin talakawa a kai su wata makaranta da kafin ma su jarabawa sai sun sha laban da banana sannan su yi shi a cikin AC daidai lokacin da 'ya'yan talakawa suna can wani zubin ma ka ji an zo muna ta bugawa da gwamnatin ta kasa biyan musu kuɗin kwalafayin ta kasa biyan musu kuɗin neko. wannan ba daidai ba ne maganar gwamnati ta fito ta ce wai ta bar jami'an tsaro su ci gaba da bincike akan wannan al'amari da ta san da jami'an tsaron ta kutso kai ai cikin biyu ne ai ɗaya ko dai gwamnati ta tsaya tsayin daka a tabbatar da gaskiya domin wannan hukuncin da aka da kurman hukunci ne shi ya riga ya karɓi kuɗin jarabawa ɗaliban nan ya linke yanzu kuma gwamnati ta zo ta ce daga asusun talakawa za ta fito da kuɗin nan ta biya wa 'ya'yan makarantarsa wannan jarabawa ina ake haka shi kuwa lauyan gwagwarmaya barista audu bula mabukarti cewa yake kamar yadda muka faɗa tun da farko a fahimtar mu wannan kwamiti bata lokaci ne kawai kuma gashi yanzu ta tabbata bata lokaci ne saboda me sun gama bincike yanzu kuma an ce an mika wa jami'an tsaro magana su kuma su yi binciken su wanda tun da farko cewa muka yi dacewa a ba hukumomin da doka ta kafa su binciken su yadda ya dace saboda haka magana ce ta tun da farko a ce an rufe makaranta jami'an tsaro ku yi bincike idan suka gama abin da suka fito da shi sai a ba da dama a ce to yanzu ko makaranta ta ci gaba da zama a rufe ko kuma a buɗe tan an ce babu tashar freedom radio fm da ke zaman kafar sadarwa da ta fara kwarmata wannan batu cewa ta yi gaskiya ta yi halinta ba abun farin ciki bane a gurin freedom radio misali a ce ga wani abu ya samu wannan makaranta da ta yi shekara da shekaru kuma da irin gudunmawar da ta bayar ga ilimi to amma kuma ita freedom radio a matsayinta wato wacce take ɗaya daga cikin ayyukanta shine ta in ta gano wani abu da ba daidai ba ta faɗa domin a yi gyara ah, babu yadda za ta yi an yi abin da ba daidai ba ta gano ta faɗa waɗansu sun ce ƙarya ne ba haka ba ne yanzu kwamiti ya zo ya ba da rahoton sa gwamnati ta gano cewar gaskiya ne ba ta karya ba saboda haka freedom radio yanzu allah ya wanke ta to yadda shirin domin iyali ya kasance kenan a shekara ta 2015 da kuma fatan shekara ta 2016 za ta kasance mai amfani da kyautata rayuwar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yanzu da madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya rika ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Julie Gresham da daidaita sautin shirin da ba da umarni. Alheri ke yi wa dukkan iyalai da 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta ta Dr. Hassan Gwarzo da kuma dukan ɗalibai da iyaye ke dankawa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri a shekara ta 2016. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Doma da La Grace Alheri Abdu kenan labarai a iraki sojojin kasar da ke kokarin kakkaɓe ramadi bayan da sau birnin daga hannun kungiyar isis suna fuskantar turjiya fiye da abin da aka zata tun da farko da farko jami'an sojin amurka da suke amsa tambayar yawan mayakan sa kan isis da suka saura sun ce ba su da yawa amma jiya laraba suka ce dakarun iraki suna fuskantar turjiya nan da can alamun cewa da sauran mayakan sa kan masu yawa a birnin a belgium magajin brussels babban birnin kasar ya soke bikin shekara-shekara na shigar sabuwar shekara na bana saboda an samu rahotanni kan barazanar ta'addanci magajin garin ivan miyur wadda ya magana da kafofin yada labaran kasar ya ce cibiyar take nazarin bala'o'i ta ce da wuya a tantance dubun dubata mutane da za su hallara a dandalin bukukuwan shiga sabuwar shekaran a farkon makon nan ne yan sandan kasar saka mutane biyu kan zargin suna shirya makarkashiyar harin ta'addanci kan wannan biki amurka tana shirin kakaba iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na kera makamai masu linzami kamar yadda wasu kafofin yada labaran amurka suka bayyana jiya laraba jaridar wall street ta faɗa jiya laraba cewa kimanin kamfanoni goma sha biyu da ɗaiɗaikun mutane daga ƙasashen iran da hong kong da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne takunkumin zai shafa saboda zargin sun taimaka iran wajen haɓaka shirin nukiliyar ta hakanan amurka tana kira ga ƙasar habasha wato ethiopia ta saki dukkan 'yan jarida da ƙasar ta tsare kuma ta daina amfani da dokar yaƙi da ta'addanci wajen hana masu sukar lamirin gwamnati magana to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba daya amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga honorable Sha'ibu Isa a garin Agaye da ke cikin jihar Niger na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hawwa'u wadda ta rasu jiya a garin Agaye Allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sabu Imam Aliyu da ya tallaba mini domin gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu injiniya Jimmy Cook ni Lada Ibrahim ke cewa sai an ji ku mun dawo muku da wani sabon shiri na hantsi. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.